da farko bai na muku da cewar ana nan ana ci gaba da samun gudunmuwa daga nishiyar na nan cikin gida da kuma kasashen waje waɗanda suka amsa kiran majalisar ceton ƙasa dangane da asusun nan musamman ma na haɗin kai da ceton ƙasa kamar yadda za ku ga abin da aka samu a yau ranar laraba 22 ga watan nuwamba na shekarar 2023 alimentation na nyamai muke mun kawo abin mu 2 miliyan 260 mil mun ka kawo kudin an ka ce ba yawansu ko da karami gare ka dala guda gare ka in ka kawo karuwa ne a ce nan gayi mun sha wahala baya amma yanzu dai in allah yarda mun san da wahalan dai zai kare muna nan ga hata la kasan ga namu allah dai ya hidda shi cikin nauyin da yake allah ya hidda shi cikin shi haɗaɗɗiyar kungiyar ta mai suna raida ita ta kawo karbacen da ta yiwu wanda yake raida ma'arufiya ce kungiya ce wanda yake kunshi da kungiyoyi guda takwas da muka haɗo kuɗi wanda za a sama asusun sojoji kuma da aka sani eh, miliyan biyar da jikka ɗari da arba'in ba ɗaya shine sanki miliyan santaran na mil mun zo mun kawo nan tarbashe ne don a sa cikin asusun sojoji saboda taimaka ma matan wannan jagorori da allah ya bamu allah ya kara musu hazaƙa allah ya ba mu kwanciyar hankali mu duka eh, garin sona da yake jihar tilberi eh, cikin kantoncin kurte su ma sun ce to su ma ɗan ƙasa ne shi yasa suka yi kishi wannan suka yi shawara suka samu suka yi tarmashe sun samu miliyo biyu su ne 'yan garin suka samu suka ce to su ma za su kawo nasu gudunmuwa don harakan kasa ta Hmm? tahiyan na kasa ne kenan shi yasa zancen kasa ne don su ma ba za a bar su baya ba mun kawo namu kokari mu ma a sunan syndicat udtn central syndical tamu Donc, ka euh, syndicat da aka karkashinta mhm. eh, wadda ake ce ma sini propavon eh, syndicat ce ta masu sai motoci da syndicat guda su masu kula da kere-keren tagogi da eh, sauran mhm. don ka a cikin wannan sai mu ce allah mai kwa mai komi ya kama mu da mu duka allah kuma ya yi muku jagora don mun kawo mu saboda zancen ƙasa ne taimakon da muka bada da mu sositekin skytrans niger da muke harkar transport transit eh, zancen ƙasa ne kenan taimako ko mun kaɗan kenshi shi da a ba na kasa ne zancen kasa ne kenan kowa ya kawo ko kaɗan ne ka kawo eh, to shine mu kawo taimakon mu eh, don mu na kwanci mu da mu na kasa su ci gaba yau mun kawo eh, shakkin miliyan biyar mu ne na duka duka masu aikin mu na iska trans niger association kinmu ita ce association nigerian pour la santé de la reproduction muka kawo gudunmuwanmu kuma da goyon bayanmu ga sabon tsari da allah ya kawo mana ita ce ta cnsp don kuma kawo shi kaɗari a matsayin taimako mu taimaka ma tahiya da yanzu allah ya kawo mana to muna godiya allah taimaka musu allah bude alheri muna tare da su ɗari bisa ɗari wannan kudi da muka kawo miliyan guda dijika 125 to akwai wasu mutane namu da suke wacan congo brazzaville su ne sun ka tara sun ka aika sun ce gudunmuwa su ne saboda an ce zancen kasa sai da 'yan kasa don ku si ne makambo mboka ifo mwana ya mboka eh, eh, ifo bayoki haka kuma mu bayyana muku da cewar sabbin mambobin hukumar sa ido da daidaita al'amuran sadarwa da na zamani arsep a yau da safen nan ne suka sha rantsuwa gaban allah gaban al'ummar ƙasa domin kama aiki wato cikin adalci kamar yadda za ku gani a cikin wannan rahoto na zulaha gambo Sabon shugaban hukumar sa ido akan aikin kamfanonin sadarwa da na wayoyin zamani arsef a rantsar da shi a yau din nan Laraba da safe babban alkalin kotun ɗaukaka ƙara Bukar Sali Ibrahim shine ya rantsar da shi a gaban jama'a da dama da aka gayyato domin bin ka'idodin da doka ta dora na tahiyar da tsarin aikin sannan aka rantsar da sauran mambobin hukumar ta arsef ɗaya bayan ɗaya mai ba da shawara na kotun ɗaukaka ƙara sun mai Iblisa ya sake tuni akan sanin mahimmancin yin rantsuwa alkawari ne ga allah na riƙon amana da kuma illolin da ke tattara a rashin bin ƙa'idodin rantsuwar daga nashi bangare babban alkalin kotun ɗaukaka ƙara tali ibrahim ya yi masu sabon shugaban nasiha sosai ta kama sabon aikin kafin ya sakar masa ragama soma aikin nasa na arsef shi dai wannan sabon shugaba na hukumar ta arsef colonel major shebi idrisa ya yi shekara 32 cikin aikinsa bayan ya yi karatu a kasashen waje sannan kuma ya riƙi makamai da dama a cikin aikinsa a nan ƙasar nishar To madalla masu kallon mu da sauraron mu mu bayyana muku da cewa wato a yau da safen nan ne kungiyar uwayen dalibai 'yan makaranta wato kojes na komini ta biyu da ke a nan babban birnin yamai suka kira wani muhimmin zaman taro wanda ya gudana a ɗakin shawara na nison de la presse da a nan babban birnin yamai. wato uwayen ɗaliban sun tantauna ne domin shan hankali ga malaman makaranta dangane da 'yan kudaden nan da uwayen ke badawa kamar yadda malam musa abubakar ya shaida ma manema labarai menene kojes kojes ne shine kudin nan da ake amsa ga yara cikin lokolini lokolini mi za a da wannan kudi kudin nan in amso su ubanni yara ke amsa su kuma suke kashe su cikin lokolini ce wani irin kashi bukatun da a cikin lokal shine ake diba a rarraba tsakanin yara in ya tashi jika jika an jika biyu inda yi jika na ne ta tashi da ita za in cikin lokal don yara su samu abubuwan da ya cancanta su yi wannan karatu cikin lokal amma jan hankali za mu yi mamushanni da direktar da a daina koren yara wanga maison de la presse yau da muka taru dan dai a daina koren yara yaro ba a koren shi zancen kuɗi bai dibin yaro wajen uba ne menene ake yi ke mushe ko kai director ya kamata ka samu siyasan kanka ko siyasan wurin da kuke ku samu yaran nan su kawo kuɗin kojes ba sai an kora ba kuma kuɗin kojes mun sa in jika na kun aza ana biyan su dari dari hamsin hamsin sai an kare kenan yanzu yau muna gode ma magajin unguwa da shi da amma suleiman na communal duk inspector na inspector sun ka zo yau wanga babban taro mai muhimmanci na kojes hallo dai jan hankalin ubannin yara ne kojes kin nan in an tambaye ku ku zuba su mushe kuma yaro ka a kore shi akan maganan kojes ba a kora siyasan kanka za ka aza don yaran nan su samu su kawo kuɗin kojes bakin nan muna gode mu ubanni yara duk masu ɗaukan hankalinsu ga zuwa zuba wannan kuɗin kojes To madalla sai kuma masu kallon mu da sauraron mu mu bayyana muku da cewa kungiyar dalibai na eaptn su ne suka hadu a yau da safe domin nuna goyon bayan su ga majalisar ceton kasa ta CNSP tare kuma da nuna ɓacin ransu dangane da wato sakamakon da kotun imowa ta bayar a shekaran jiya. ga dai karin bayani ta bakin muhammadu abdulsalam wanda shine takardara wannan kungiya to hitawa ga da muka yi yau ba boye ne ga kowa ba tun da turana 26 ta watan jiye sun ga abubuwa da dama da suka hara kasanmu cikin wannan tahiya mutane da su son kansu da 'yan kasa da sauransu sun ta sun koma baya suka ce a ah, su ba su yarda ba su ba su yarda ba da wanga sabon mulki da sojawa mu na Nijar suka doka mu ko muka ce ita waga da muka yana cikin eh, abubuwan mu don mu kawo goyon bayan mu wurin sojawa na farko dai muna tir da Allah waddai da sanction inda sai dawo suka yi sa ma kasar mu ta Nijar na biyu kuma muna tir da waddai bacin sanction 'yan kasar niger suka ce to sun yi eh, takardu da dama suka kai suka ce to eh, nauyi da aka azama kasar niger su aka ta aka kwada mu kur da aka ce su diba wanga ta haya aske daidai ne bayan ta haya kuma su ganin su ta nan daidai ne muna tir da wannan da wannan abubuwa da suke mu kasar mu na niger kuma muna kawo goyon bayan mu masojawa kahin da in kare ina kar cewa cnsp conseil national pour la sauvegarde de la patrie muna goyon bayan ku kuma muna so nan zuwa gaba duk abubuwan da kuka ce mu alkawalolin da kuka yi muna so insha Allah da yarda Allah su aiku mu bayyana muku da cewar a jihar doso kungiyar rayu karkara ta yi wani zaman taronta a garin dogon dutse da ke a jihar ta doso domin tantauna maganar bunƙasa hanyoyin samun wadatattara cimaka a nan ƙasar ali hashimu ya ƙara mana bayani a jiya da ne wannan babban kungiya ta raya karkara wato da ke kasar ta nijar ta fara wani babban zaman taro a birnin dogon dutse wannan kwa tallafin kungiya ta wato duniya swiss aid da kuma afsa wanda ita ma ke taimakawa bisa kamfanin al'amarin abinci to lalle mataimakin magatakarda na ofishin ministan noma da kiwo insit haq ibrahima shi ne ke jagorancin wannan babban zaman taro inda ya isar da safifiyar gode shi na magabata a kasar ta nijar musamman senespe inda kuma ya ce lalle bar dare bar rana sa a zanki kulawa da kuma taimaka zuwa ga duka kungiyoyi wanda suka yi faɗi tashi ganin cewa an bunƙasa aikin noma da kiwo a ƙasar Nijar. To ɗaya daga cikin mahalarta taron mun tuntuɓe shi Ibrahim Ahmadu menene makasudin wannan zaman taron ya da baki ga yanda ya ce. Mun zo ne don mu tattauna mu ga kaman wata hanyoyi ne ya kamata mu ɗauka a nan Nijar ta fannin husa'ar da ake ce ma agroecology ko kuma in ce tataccen noma kenan zaman da za mu yi a nan nazari ne za a yi bisa kan hanyoyin da za su hudda nijar a cikin wanga halin da muke ciki na gurɓacewa muhalli kuma da na karamcin abinci da rashin iri insha allahu muna gurin sa za mu tattauna za mu ɗauki matakai wanda za a gama gwamnati tabi don saboda mu samu bunƙasa ta fannin noma kiwo da karewar muhalli to ita kungiyar nan da ake ce ma raya karkara kungiya 28 waɗanda suke gagarumai ne wanda aka san da su sanannu ne suka kumshi waga kungiya kungiya ce wadda idan ana bin umarninta a nan nijar muna iya samun ci gaba sosai a fannin noma da kiwo muna fata kuma magabatan nijar za su rinka kulawa da kungiyar nan za su tattalinta su yi aiki da umarnin da su suke bada dan nijar ta fita daga cikin halin da muke ciki a fannin noma da kiwo a gulgushe dai mahalarta taron sun yi wani hoto a nan gidan na swiss ed domin karfafa da ba daraja zuwa ga shi wannan zaman taro da ake nan ana yi a dogon dutse har ila yau dai a jihar ta doso wato kungiyar nan ta 'yan farar hula mai suna dinamika citoyen su ma sun yi wani zaman taron su a yau da safe wannan kuwa domin girka biron ita wannan kungiya isa sale ya kara mana bayani wannan babban taro na wannan kungiya ta 'yan ƙasa domin yin mulki na rikon kwarya cikin ingantuwa da ake ce ma tayar na ƙasar mu ta niger wanda ce tare da jagorancin babban jami'in malam isufu sidibe wanda yake jagorancin wata babbar tawaga da ta fito daga babban birnin yamai ta samu halartar sarakin gargajiya da kuma tana da maksudi guda biyu na fari dai ta waye kan al'umma bisa kan wannan babban tsari na majalisar koli ta ceton kasa da ake ce ma sayan sannan a samu a cimma guri bisa yanda wannan kungiyoyi na imowa da na sai da yawo suka aure ce kasarmu daga ko wani irin tsari. Haɗin gwiwa wannan na 'yan ƙasa da muka aza dinamik mun tsara shi a kan. a tahi tare da kowa ɗan kwadugo kake ɗan lakwal kake mai ilimi ne mai zaman kanshi mata sarakin gargajiya malamanmu kowa da kowa fanni su fanni su haɗu domin a kama ma sozawa wa'anda za su ceto ƙasanmu daga cikin halin da ta shiga domin su maido ta a turba ta gari ta demokratiya a cikin ruwan kwarya ko kowa 'yan ƙasa ko kowanmu shi ne muga an ɗage wannan takunkumi a wace hanya ce ake yi ɗage shi hanya ta zage-zage ba ta yi dole sai an bi hanya ta diplomasi an bi hanya ta siyasa kan nan a samu a ɗage wannan abin wannan babban jami'i da ke tare da jagorancin wannan babbar tawaga ta yamai malam isufu sidibe ya yi bayani bisa kan makasudan tafiyar nan tasu shine cewa na fari kamar yadda na faɗa ya waye kan al'umma bisa kan yadda za a tafiyar da kawo goyon baya zuwa ga majalisar koli don tafiyar da ayyuka na rikon kwarya na wannan mulkin kasar tamu sannan a diba a ga yaya ne za a yi al'umma su yi na'am da wannan tsari bayan nan sai mu ce wannan jawabin ya samu karbuwa daga al'umma kuma kowa ya kawo gudunmowarsa sun yi tambayoyi sun nemi haske bisa kan yadda ake nufi da wannan tsari alhamdulillahi wannan babban jami'i isu sirbe ya ba da haske mai zurfi cikin yadda ake nufi da wannan tsari sannan wasu kin sun kawo goyon bayan su ɗari bisa ɗari bisa yadda aka tafiyar da wannan babban taro wasu kin sun ce a nutsu a yi tunani mai zurfi domin ganin cewar an kawo haske bisa kan wannan tsari saboda kowa da kowa ya kasance ya samu labari daidai wa daida mu tuna muku da cewar wannan babban taro za a kawo sa tare da girka buro na jiha na wannan kungiya da ake ce ma dynamic citoyen a nan birnin da to madalla masu kallon da sauraron mu kamar yadda ku sani a kowane mako jama'a tsaron kasar nan tamu na bayyana sakamakon ayyukan da suka gudanar na kare al'umma da dukiyoyinsu a sassa daban-daban na kasar nan tamu